shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna fara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda baya neman komi a wurin kowa shi neman Allah da ya zafa da kaddara wasa ya kara da sukokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari malam faru a da rafa Allah ta haɗa mu da shi a gidan aljanna daga nan mahabbatul islah watan lutse yin mahabbatul madan zariya jihar kaduna tare da najeriya don ci gaba da tafsirin Alqur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na sha uku a wannan shekara kuma tafsirin mu na biyar a wannan sura mai albarka suratul safi mun kwana a aya ta takwas za mu tashi a aya ta tara gabanin mu ci da tafsirin akwai wata tambaya da wani bawan Allah ya aiko cewa mahaifiyarsa ce take yin kasuwanci amma yanzu kuma ba ta da jari ya ka samu wata ƙungiya da take za ta ba su jari duk sati za su dinga ba da dubu biyar da ɗari biyar ribar su su waɗanda suka ba da jarin shi ne naira ɗari biyar sawa'un in sun yi kasuwancin sun ci riba ko ba su ci riba ba shin hakan ya halatta a musulunci ko bai halatta ba amsa a nan hakan bai halatta ba domin shi kasuwanci ɗayan biyu ne ko dai ka ba mutum bashi ya je kasuwanci duk abin da ya samu ribar sani kai kuma ya mayar maka da ƙwargudunka ko kuma ku yi mubaraba ita kun mubaraba abu ne wanda yake sananne a musulunci kuma abu ne a kaife babu cutarwa na ba ki dubu ɗari gida ki kasuwanci a wannan fasa idan kika samu ribar dubu biyar misali to ke ki ɗauki rabi ne in ɗauki rabi ko kuma ni mai kuɗi in ɗauki biyu ke mai fara'a ki ɗauki ɗaya ko ke mai wahala ki ɗauki biyu ni in ɗauki ɗaya da aka ranar da aka samu dubu goma sha biyar bukari a fati idan wanda ya ba da kuɗi biyu ne nashi wanda ya yi nemi kuɗi ɗaya ne nashi da aka wannan fatin wanda ya ba da kuɗi nawa za a ba shi wanda ya juya kuɗi nawa za a ba shi dubu biyar idan kuma an juya ne aka ce wanda ya wahala duk kashi biyu mai kuɗi ɗaya da aka wanda ya ba da kuɗi nawa za a ba shi shi wancan da ya juya nawa za a ba shi idan kuma aka ce a raba kuna ganewa to shi wanda ya ba da kuɗi nawa za a ba shi wancan fa to shi kafin da ya zagayo ba shi riba ko ba wanda ya bada kudi nawa ba shi wancan fa ba ko kwabo wannan shine kai da musulunci in an samu mu samu tare in an rasa mu sa tare domin abin da ba sa ganewa yanzu an ce duk sati za su ba da biyar riba ko to ka kaddara a satin ta ci riba talatin. wanda ya ba da kuɗi nawa za ba shi wanda ya juya kuɗi nawa ya samu dubu ashirin da tara da ɗari biyar kuna ganewa to yanzu idan morewa ne wa aka more mawa mai kuɗi to sai ka kaddara kuma an ce a ba da ɗari biyar da sati sai aka yi wani sati ya zagayo ba ci riba ba aka yi asarar dubu talatin yanzu shi wanda ya ba da kudi nawa ba shi Dari biyar. wanda ya juya kudi nawa ya samu to ba ka ka'idar shari'a kawai yanzu wannan kurakuran ka ko yana taba da ake yi ba ana yin farusa ba mutum gaba shi mashin wai ka ce wai ya kawo maka balas dubu biyu kullum to yanzu ka ba shi mashin ya samu dubu biyar a ranar ya cire kuɗin mai ya cire komai da komai ya samu dubu biyar nawa ya ci ya ba ka dubu biyu shi nawa ya samu shi mai mashin dubu biyu kai da ka tuka dubu uku ko to shi ke nan, sai wata rana ya fita sai ya samu dubu hamsin nawa wanda ya tuka mashin zai amfa arba'in da takwas shi kuma wancan nawa za a ba shi dubu ka daina mana turanci hausa muke tana raba mana hankali ka daina shi mai mashin nawa za a ba shi arba'in da takwas shi kuma wancan nawa za a ba shi dubu biyu to sai a wari gari wani rana wani ya hau kan wani Akwai fahimci wannan to ka kaddara ka ba mutum mashin ya je ya yi a da ya fita sai ka sai liyar ka kama shi sai sai mai tare dubu goma kuma haka an shi mashin tun samu ba ba shi ba sai bayan ba sai da ya da dubu goma kai kana jiran ya baka ne ba da suna nawa dubu biyu to yanzu shi riba nawa yake fara yi ka ranar da aka kama shi in aka yi fara ku raba ran da aka ci riba ko raba akan tsonna Allah ya taimake mu ararran ma a'udhu billahi minash shaytanir rajim huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dinil kulli ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويلحقكم جنات تجري من فيها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم نعم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين wannan aya mai albarka ko munanan ayoyi masu albarka ayar da alarin ma karanta tana da alaƙa da ayoyin da muka karanta a jiya a jiya Allah madaukakin sarki ya bayyana mana babu bakin azzalimi kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ma Allah ana kokarin a shigo da shi musulunci shi kuma yana ƙoƙarin yayi yi Allah ƙarya sai Allah ya ce Allah baya shirye da mutane waɗanda suke azzalimai a jiya mun bai wannan ayar haƙƙin ta gwada abin da Allah ta'ala ya ba su mu ambata a kanta cikin abin da muka ambata cewa da gaji Allah yana cewa ba zalimi kamar wani ba zalimi kamar wani ba zalimi kamar wani wani zai ce to yaya an ce ba a zalimi kamar shi kuma sai a faɗi wani wuri a ce ba a zalimi kamar wani daban muka ba da amfani amfa ta farko muka ce waɗannan laifukan da aka ambata su ne na kowai, babu wani laifi saman su amsa ta farko kenan amsa ta biyu waɗannan laifukan da aka ambata babu wani laifi a babi irin nasu kamar su idan ana maganar da farke to babu laifin da ya kai rufa ne masallaci in ana maganar kau da kai babu kau da kai da ya kai a ambaci Allah mutum ya kau da kai wa haka ba kai ta kiyasi kan abin da ya gabata to Allah ta'ala sai ya ci gaba da cewa su dai kafirai makiya addini suna da wata mummunan ɗabi'a yuridu na nurallah kokarin su su disa shi hasken Allah bi afwahihim da bakunansu wallahu mutimmu nuri Allah yayi alƙawarin sai ya cika sai shi walau kare alkafiruna ko da kafirai ba sa so ana bi yadda mutum ya so ya fada da addini ba zai tsira ba kuma dan sarfin akwai bambanci tsakanin fada da addini da fada da mai addini idan ina da addini in kai fada da ni kila ka ci kai na amma an kai mada da addini na ba za ka ci nasara kun gani da shi sa za ga wani lokaci an tasa mai addini gaba an kai shi kasa amma ba a taba tasa addini gaba a kai shi kasa malam jabar mai addini da aka yi a kai sai da aka kai shi gaba to shi an gaba shi to amma abin da yake kira kai ba kasa ya yi ko sama shi ne kai da addini ina fata kun gani masallaci ne kake da matsala da liman to liman daban masallaci daban idan liman ya ba ka matsala to sa a daure maka liman amma kaga ba kullum masallaci ita sallah ai karatu aitai, addini aitai, amma wanda kuka samu matsala da shi ko buga in ka fi shi ikhlasi ka shi in ya fi ka ikhlasi ya kada kai ko kuma in Allah ya ga dama ya fi ka gaskiya ya fi ka ikhlasi sai ka ci nasara a kan shi don Allah ya ɗaga darajarsa ina fata an gari to sai Allah ta'ala ya ce waɗanda suke ba musulmai ba suna ƙoƙarin dufa shi hasken Allah da bakunansu muka ba da misali da abin da amurka take yi a yau ta surfafi kasashen musulmai faratin daga najeriya amurka ta ce ana kashe musulmi a najeriya don wato ana musulmai suna kashe kirista don a ɓata musulunci da musulmai to wannan abin da suka faɗa babu inda zai kai su hasken Allah sai ya cika insha Allah za su kafa ɗan maganganu da bakunansu ba kuma zai tsaya a bakinsu ba har da aikace-aikacensu sai Allah ya yi alkawarin su ya cika hasken shi ko da kuwa kafirai ba sa so to sai Allah ta ya mana hanyoyin da zai bi ko kuma hanyoyin da Allah ya tsara ya cika hasken shi shine Allah ya ce alaramma هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون hanyar da Allah ya tsara zai cika addinin musulunci ya cika fam za su guda biyu al'ilmun nasir wal amalin inda in kuna so addini ya kai ga gaci kuna tare da ni ya kun hada ku na farko ku sami ilimi mai amfani na biyu ku aiki na kwarai yanzu akwai masu ilimi mara amfani yanzu wanda yake karyata hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam biyar da haddace alkur'ani biyar da yake barin tilawa ilimin shi mai amfani ne yana da ilimi amma mara amfani kuma biyar da haddace alkur'ani da sunna in ba ka aiki na kwarenin matsafa to hanyar da Allah ya tsara zai cika addini ya fada da addini addini ya mamaye duniya shine hanyar tabbatar da abubuwa guda biyu ilimi mai amfani da aiki na kwarai Allah ta'ala ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda Allah ne ya aiko annabi shi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil huda da da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya malaman tafsir suka ce al-huda shine al-ilmun nafi wa dinul haqq al-amalu salih Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam da shari'a ita kuma shari'a ana samun ta ne a Qur'ani da hadisi da ijmanin malamai da kiyasun fuqaha waɗanda suka kai matsayin ijtihadi wadidin haq da addini na gaskiya shine aiki na kwarai in za ka yi sallah kai irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam in za ka yi azumi kai irin na annabi in za ka so annabi ka zo annabi yadda annabi yake so duk abin da za ka yi ka yi karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam هو الذي أرسل رسوله بالهدى ألا شيني يعيبه من ظنص الشريعة ودين الحق دع الدين نغسيا أي الله هو الذي بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ألا يعيبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع da ilimi mai amfani al-mushtamil ala al-iman sahih wanda ya tattaro imani ingantacce kisa wajibi ne ga al'ummar musulmi su dinga karantar da aqida mutane su san Allah farin sani duk yadda mutum ya iya fito su bai san Allah ba yakin banza ne aƙida ka aqida ita ce awwalu ma yajibu ala al-mukallif shi yasa ne Allah ya ce imani imani kyau wa ma'rifati ahkamillah kuma ilimi mai amfani shine sanin hukuncen hukuncen Allah hukuncen hukuncen addinin Allah yanzu wata Ramadan nan a karantar da mutane hukuncen hukuncen Allah. a koya muku sallah a koya muku aikin haji yanzu ka je ka ga yadda mutane suke sallah a kasuwannin ƙauyuka kai ba ka so kanka ba a birane yanzu an gwayi gari matasa in dari ne dari bai yi sallah ba don kun sai da gani in yi wanka ya goge kayan shi to in yi rukuku ko ya sujjada sallah za ta bata mashi guba za ga ya zo sujjada yana kyamar kafa ya manta nan zai fada ya manta daga kafa a tarihin shi ya manta in ya mutu a cikin kafa za a binne shi kai ya manta in ya mutu ma kafa zai fada کدبایتی غد کشام آغای کشام آغای واللہی ناظر مطمئن جا اموتا مطمئن جا مکزام تفی منا یوم چروی منا تلبیع بیئی تلبیع لبیت اللہم لبیت لبیت لا شریک لکا لبیت ان الحمد والنعمت لکا والملک لا شریک لکا بیئی aka yi aka yi a koya ba bakin yake karba yanzu mutumin da bai iya talbiya ba ina batun aikin hajji mutum nawa ne yake zuwa aikin hajji bai san wajibai ba bai san rukunai ba bai san mahzuratul ihrami ba bai san abin da in yi aikin hajji aikin shi ya lalace ba sai da bani bai san aikin da in yi aikin hajjin shi ya yi ba amma sai ya yi yanka bai san hukunci ba ne wani zai iya ma wani duk bai sani ba to ilimi kyakkyawa a addini shine ka san hukunce hukuncen Allah in alwala ba ka yi akwai ya maka in sallah ne in azumi in baka iya baka tambaye malamai da haka Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil huda da shari'a shari'ar annabi ce ilimi me yake so ya nuna maka duk wanda bai da ilimin addini abu mai mai sauki ya bace in dai baka da ilimin addini ko to ka bace abu ne mai sauki amma duk mutumin da yake da ilimin addini to za ga ya rayuwa kyakkyawa irin wanda Allah yake so kuma na hankalin kullun jama'a kuma ilimin addini a rayuwar mutum kamar direba yake tuka mota ya kama hanyar zamfara da daddare na farko wannan motar ba ta da fitila kuje da babu glass miro na dama da hau sannan babu glass na cikin mota shi glass na cikin mota mai amfani shi ya nuna maka ne na dama ya nuna maka wa na hagu ya nuna maka wa fitila ya nuna maka bi? to ku gaya min yaya mutum zai tuka mota daga kaduna zuwa lagos ba fitila ba glas ɗin dama ba na hagu babu mira cikin mota a sauka lafiya in bai zaki wani ta gaba ba wani zai dake shi in bai faɗi ta dama ba zai faɗi ta ina ba ka ilimin addini in kana da ilimin addini zai haska maka gabanka duk wanda ya kawo maka hari na gaba ka yi mishi full life in haka biyo ka ta dama kana hango shi ta da damiru in haka biyo ka ta hagu kana hango shi ta ina idan aka biyo ka ta baya kana hango shi ta ina da gila sannan ilimin addini ya yi kama da totar da birki shi totar mai amfani shi ƙara gudu birki mai amfani shi haka ilmin addini ku gaya min a cikin waɗannan abubuwan da na faɗa wanne ne jirage bai bukata mai sa wasu yin sadanka suke bincikanka ina kaza ina kaza ina kaza fata ilimin addini yake to kuma ilimin addini yadda zai taimaka maka addini haka zai taimaka maka a rayuwa da shi da ba wanda yake da uzuri da jahilci ba wanda yake da uzuri da mene jahilci da aka matasa ku yi karatu ba dole sai kun yi karatu kun zama malamai ba amma dai ku raba kanku da jahilci bayan ramadanin nan yadda kuke halartar majalis to don Allah bayan ramadanin ku shiga sai inda ake karatu in zai yi kullum kana da majalisi ɗaya da kake zuwa in haka bai samu ba a sati kana da majalisi biyar in haka bai samu ba uku in haka bai samu ba duk sati ka samu majalisi ɗaya kuma in zai yi majalisi ɗaya a kida kawai zuwa koya maka kasan Allah domin akwai majalisun da in kana zuwa ba ka yi alwala ba haka ne ko ba ka ba ba ka yi alwala ba don me ake koyarwa a sun tsantsa akwai majalisun da kuma a hakamun fikihiyya yake koyarwa akwai majalisun da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ake koyarwa akwai majalisun da tarihin musulunci ake koyarwa ku da haka wajibi ne matasa ku san addinin musamman da ya kun ga an kama hanyar lahira duk wanda bai shirya ba mutuwa bai shirya ana jin tsoron wannan yakin da aka fara tsakanin Amurka da Isra'ila da Iran Allah ya tsare ana gudun kai zama yakin duniya domin daga shekaran jiya zuwa yau barnar da aka yi mallahu bihi an har kasashen da asali ba da su ake rigimar ba ta fara shafan su har an fara tunanin akwai yiwuwar ma ba za a yi aikin hajji ba a don ana wadannan yake yake ya zai a hujiri ba wanda zai je to Allah ka tsare Allah ka kawo ƙarshen wannan fitina duk yaƙin nan da zai Allah ka ɗaura musulmai a kan kafirai Allah karka ba kafirai nasara a kan musulmi da haka duk wanda bai shirya zuwa lahira bai shirya kaga duk waɗannan jiragen duk nan makaman duk nan nukiliya an yi su ne don a kashe ko don a rayu don a kashe to tun da dai tafiya ce lamun da hasiya ce ta shirya kawai kuma kar ku manta amurkan nan da take kai hare-hare cikin kasashen da take da niyyar kai musu hari har ta fara akwai Najeriya kuma tuni ma'aikatanta suna Najeriya kuma dukkan su a arewacin Najeriya suna Bauchi suna Abuja suna gurare daban-daban to mu ji tsoron Allah mu rike addinin mu zama cikin shi in mutuwa ta zo mu shahada in kuma Allah ya tsallakar da mu mu ci gaba da bauta ma Allah to amma ba zai yi sai bautar Allah da jahilci ba matasa ku san ubangijin ku san addinin ku san rayuwa to da haka Allah zai haskaka addininsa zai yada addininsa da ku matasa amma ba a yada addini da jahilci Allah ta fari abu idan ya haɗu da abu uku ba za su rabu da juna ba abu na in ya haɗu da nawa ba za su rabu da juna ba duk lokacin da jahilci ya haɗu da girman kai ba za a taɓa rabuwa ba ga jahilci ga kuma ne ba za a ba kun ji daya abu na biyu duk lokacin da talauci ya haɗu da lalaci ba za a ba ga talauci ga lalaci ba kai ba rabuwa da talauci duk lokacin da ciwo ya fi da tsufa a zargin mutum da ya kawo wajen shekara tamanin kuma yana hawan jini to shi kan yi tsofar bine ne ciwo ne ta matasa karɓar masu girman kai ko kowai ilimi abdullahi ibn mubarak yana cewa ba a koyan ilimi ba a samun ilimi ya ta neme shi a wurin ka koyi ilimi gurin na sama da kai ka koya gurin sa'anka kuma ka koya gurin wa na kafa da kai to Allah ta'ala ya yi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bil huda da shari'a shari'a ita ce ilimi mai amfani wadidil haq da addini na gaskiya shine al'amalu salih aiki na gwari. Allah ta'ala ya yi ko annabi bil ilmin nafi'i ilimi mai amfani al-mushtabili ala al-iman as-sahih wanda ya tattara imani ingantacce wa ma'rifati ahkamillah da sanin hukuncen hukuncen Allah wa ba'athahu bi dinil islam kuma Allah ya aiko annabi da addinin musulunci al-mushtabili ala al-a'mal as-salihah wanda ya tattaro ayyuka nagari annati masu amfani fi duniya wal akhira a duniya da lahira shi yasa duk wani aiki da musulunci yace kai ko za ka ci riba shi a duniya za ka ci riba shi a lahira za mu fadi wata ibada muke yi a tsakanin nan mafi girma azumi likita azumi yana da amfani a duniya ko bai da shi da ya mana daya yana controlling his aliman blood sugar na jiki a da hausa a da ma wajen yin kurciyar ce dina Um, yana taisaita ko daidaita abin da level na shuga cikin jikin mutum wato a kan shi yake ilimi yana kara lafiya a takaice abin da ba da yake faɗa ke azumi me na ce ilimi na wato azumi yana kara lafiya ni an yarfe da yin azumin kafara azumi sittin ba sai da ne azumi sittin na gama yau gobe ji bugata na kama ramadan ga ba can dan break da na samu ba kusan za ka ce na yi azumi guda nawa casa'in yau ke ba da kara Allah ya kifa da kara yadda za ka gane cewa ashe azumi ba cutarwa yake ba ƙara lafiya to babban ribar shi kuma ya an je lahira a shiga aljanna har kofa ce ta musamman ta masu azumi Allah ka sa mu shiga ciki me yasa Allah ya yi ko annabi da wato shiriya da addini na gaskiya ilimi da aiki na kwarai li yuzhirahu ala dini kulli janya ɗaukaka addinin musulunci a kan sauran addinai gaba ɗaya walau kariyar gafiruna walau kariyar mushrikuna ko da ko shirikai ba su zo fi haka ba da aka musulunci sai ya kai inda ba so a kai ba hadisi ya tabbata daga ainihin babban sahabi sauban Allah ya kare ya gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna allaha ضواري الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها صلى الله عليه وسلم Allah da ya ce Allah madaukin sarki ya nuna mun bangon duniya ta gabas ta yamma inda rana take fitowa da inda rana take faɗi kuma lalle al'ummata mulkin al'ummata jagorancin musulmi sai ya kai dindin da rana take hudowa da dindin da rana take fada ma'ana sai musulunci ya gama duniya baki da wallahi ba ka iya dana sai Allah ya ta aikin hajji za ka yi ta ganin mutane daban-daban jinsiyar mustalifa kafashe daban-daban ba ka da musulunci ya kai musulunci sai ka ji aikin hajji don a aikin haji babu inda ake tara duniya kamar aikin haji ko kuma Allah ya kai ka irin jami'a musulunci ta Madina domin duk duniya babu jami'a da ta tara jinsiya kamar ta na kuma gaya muku bara ko bara wajen mun yi haji da wani dalibi dan wata kafa mai suna Zulzul Qamar na ta kai mai Zulzul Qamar yake sunan kafa ku na ina take yake ai wata kafa ce ai ina take ai babba ce ne ce kuna da yawa ya kun kai zace mun kai mu dubu biyar da wani mutum shan wajen dutsen ba amma ta fashe mai zaman karta kuma wallahi musulunci ya kai can duk inda ɗan adam yake akwai musulmi sai dai a ce musulmin ba su da yawa sun yi rauni da makamantan wannan da aka cikin da ba a so a yi musulunci sai musulunci ya rasa ko'ina Abbas ibn al-Arad ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban annabi ya ce shakauna ila Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun kai kara gurin manzon Allah wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilli Ka'aba annabi yayi kudu da wani bargwai yana kwance a inuwar Ka'aba ma'ana annabi yana da wani bargo fari mai zane-zane sai annabi ya dunkule shi sai ya daura shi a sa sai ya fulo da shi kunna da wuce muka ce ma manzon Allah ala tantarfiru lana ba za ka roki Allah ya sa mu shi nasara ba ala tad'u Allah lana ba za ka roki Allah ya taimake mu ba a lokacin musulmai ba su da karfi sun yi rauni a Makka ana cutar da su ana azabtar da su idan aka kai abin kace da muka roki Allah ya taimake mu ya ba mu agaji قال سي النبي يتي كان الرجل Liman man an yi wani mutum cikin waɗanda suka yi addini gabanin da lahu fil A da kafin zuwan annabi musulman farko idan ka ce sabon musulmi sai a haka rani sai a ba mutum a cikin rani yadda ka san ana dafa reshen bishiya haka za a haka rani sai a soka mutum kamar a sa rabin sai a mai da kafa ma'ana yanzu an rufe shi zai iya tafiya zai iya guduwa zai iya mutsa romawa to sai a fara abincin da shi me za a yi mai fayuja arfi sai a kawo mutum a cikin rami fayuja bilmin shar sai a ɗauko zarto na bakin ƙarfi fayuba wa ala ra'afi sai a ɗaura zantar a tsakiyar kan mutum kwan shakku bin na ta yi a dindiji garawa tun da tsakiyar kan shi sai an raba mutum gida biyu da aka kuma musulmai sun goma ne sai a ɗauko ɗaya sai a haka rami sai a sa shi sai a ɗauko ka zarto sai a sa a kai shi ko bar musulunci ko a raba ka sai ke dogon ba za ka ɗauka wasa ne su sa ta raba shi biyu a kira aka ce na rai sai ce ko kafar musulunci ko a yi wa sun ka wallahi ba zai mu yanzu kai liman kawai maka da shi. kawai an daina daina sallah Allah ya sauri da haka wanda mai san kafinci ba mai san darajar musulunci ba annabi ya ce wa yumshaqu bi amshaqil hadid wani lokaci kuma wato ku ake yi da bakin karfi Ku a yi shi da ɗan yatsu bako-bako masu tsini kuma masu kauri kuma masu ƙarfi sai a zuwa ce kai ka musulunci ne eh, musulunci za ka yi eh. ka bari sai ce ba zai bari ba sai a ɗauko wannan kwamfutan sai a saka a ƙirjin mutum sai ya lili sai a bingi fesa jikin shi ma duna lahmihi min awamin wa asabi sai an mai da mutum skeleton an raba nama daban ƙashi daban jijiya daban kawai saboda ka zama musulmi yanzu wanda ya san wannan tarihin na musulunci a kowane barazana zai sa ya bar musulunci wallahi ba zai bari ba wa ma ya tudduhu zalika an dini wannan ba zai sa ya bar addini ba maza Allah ya ce wallahi na rantsa da Allah la yutimmanna hadha al-amra sai Allah ya cika wannan al'amarin na musulunci hatta ya tsirar rakimu min sana'a ila abarmau har mutum ya taso tun daga sana'a babban birnin kasar yaman zuwa abarmau kamar a masa misali a ce mutum ya taso tun daga Legas har maiduguri la ya kafu illallah bai jin tsoron kowa sai wa sai Allah aw a ala ganamihi ko kuma kar ya zo ki dabbar shi walakin nakum tastajiluna annabi ya ce ku dai gaggawa kuke amma addinin musulunci sai ya tabbata ba ka tsoron kowane kafi da aka duk wannan barazan ka ta firgita musulunci na Allah ne kuma Allah ta'ala ya alƙawarin sai ya cika shi tamimul jari ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yablughanna hadha al-amru ma balaga al-layl wan nahar wannan musuluncin sai ya kai din inda dare yake zuwa da rana take zuwa ku ga abin garin da ba a dare ku ga abin garin da garin Allah bai wayewa ko garuruwan da ake cewa suna wata shida cikin duhu wata shida cikin haske ai dai garin dawa ne to da ka musulunci sai ya kai ko ina wala yatruku Allahu baita badarin wala wabarin Allah ba zai taba barin wani gidan tako ba ko na siminti ma'ana Allah ba zai bar wani gida a birni ko a ko a kauye ba illa adkhalahu Allah ha illa adkhalahu Allah hadha din sai Allah ya shigar da wannan addini cikin wannan gidan bi izi azizin aw bi kulli zalili da ɗaukakar madaukaki ko da kaskancin kaskantacce duk yadda ba a san ayi addini wallahi sai yayi da mata matasa ku rike addini ku rike Allah ku yi masallaci ku yi tarawih ku yi tahajjudi ku yi islamiya ku fara da kaɗan da kaɗan da kaɗan inda gaskiya lifti sai Allah ya cika mu إن يعلم الله في قلوبكم على الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يأتكم خيرا مما أريد منكم ويغفر نعم والله غفور رحيم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إن الله يصدق جوكي الخير لأسنه شركم يؤتكم خيرا الذي بقى عليه ويغفر لكم ذنوبكم ومن يغفر لكم ذنوبكم al'amarin addini da kadan da kadan ake jama'a masallaci alhaji haruna dan jiya daga musalla ya fara har yanzu bulok sun suna nan bulo ne biyu uku aka kewaye ake sallah ya ku dube da Allah ya mai da masallaci makarantar albani jarumfa ya fara ku yau inda Allah ya kai makarantar malam albani kai nan mu'assasa da mai maka fara da rumfa suna fara a rumfa iska ta kore ruwa ya kore yau kuma sai dai mu kore iska ma'ana zai iska ta zo sai dai mu tattoshe windo a hankali a hankali haka ake addini walakin na kuma kuntun ta sai dai kai gaggawa kai dai kai ta gaske in Allah ya gara sanin shi ta masa burin ina fata an da haka Allah ta'ala ya ce هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومشركي بالصوبة من الله يتي أدبا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم نعم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم الإيمان هل أدلكم على تجارة بلا قوية kasuwanci ba tunjikun min azabin halin kasuwanci ne wanda zai tseratar da ku daga azaba mai yakari Allah ka tsare ayyayi wallazi na amanu ya ku hal wadanda kuka imani hal urshidukum ila tijaratin azimatin Ba bazan koya muku bazan dora ku a wani kasuwanci da ba faɗuwa ba wani kasuwanci ne wata business ne wata harka ce wata dama ce in an shiga ba a fara tunjiku min azabin alim ku min azabin mu'limin mujizi wannan azabar wato wannan kasuwancin zai tsayar da ku daga azaba mai raɗaɗi da aka ga wata harka ga wani samu ga wata market, ga wata kasuwa ga wata dama duk wanda ya shiga Allah ta'ala ba zai mishi azaba ba to me zamu yi alaran ma tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum na'am la yakun khayrun lakum in kuntum ta'lamun Allah ta'ala ya ce kasuwancin da babu asara gashi nan abu na farko su bi nuna ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzon Allah wa tujahiduna kuma ku yi jihad fi sabilillahi wajen daukaka karmar Allah bi amwarikum da dukiyoyinku wa anfusikum da kawunanku Ai tilka tijaratu azima wannan kasuwanci mai girma hiya an tu'minu billahi ta'ala shine kowa ya yi imani da Allah madaukakin sarki wa bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma kai imani da annabi sallallahu alaihi wasallam imanan tamman imanin cikakke duk abin da aka ce Allah ya ce kai wa cin wasu duk abin da aka ce annabi ya na kabar mustalziman li a'malil jawari shi kuma imani yana nizumta maka gaban ka sai aiki ba ka cewa ka imani da Allah kuma ba ka tarawih ba ka cewa ka yi imani da Allah ba ka azumi ba ka cewa ka yi imani da Allah ba ka karatun alƙur'ani ba ka cewa ka yi imani da Allah ba a ganin sa a guraren addini Haka zai sai ka shi a tabawa haruna wai tsoron Allah cikin zuciya yake to amma ko ba wuce ya ce labarin zuciya za a gani a fuska za a ga alama za a gani a da aka ku yi aiki na kwarai Allah min ajalliya mafi girman aiki da za ka je gaban Allah da shi an tujahilu bi a'da'i islam ku yaki makiyan addini bi bazlil amwali ku shimbala dukiya wal anfusi ku ba da kawunan ku li ilahi kalimatin lahi dan ku ɗaukaka karmar Allah wa nasri dinihi kuma ku taimaki addinin Allah za ka sha mamaki duk inda Allah zai magana jihadi sai ya fara kawo kuɗi dukiya domin dukiya da kuke ganta tana yin abin da zai jiki baya sai na kuma na affan da za a tafi yakin bada sai da yi ma musu wato yakin tabu zagotu tabu sai da ya yi ma musulunci da musulmai kawai kaga shi sai na usman baya cikin dakarun sojojin yaki in ana zara zaratan mayaka ana maganar su Khalid ibn Walid ne ana maganar su Aliyu dan Abi Talib ne wannan su ne mayaka in ana maganar jarumai ko martan kafa ne kake nema yanzu ne sai kai kai kafa amma sai da Usman mulki biloniya aka ba ta bi yakin Tabuka da gari da nisa Tabuka ta kai daga Zariya zuwa Lagos ko ka ce akalla daga zariya zuwa sokoto kuma a kafa da sojoji ba makamai ba abin hawa yaƙi ba zai taɓa yiwuwa ba babu kayan aiki ala sallallahu alaihi wa sallam ya hau mumbai ya ce wane ne zai taimaki addini ya share ba musulunci hawaye annabi ya jawo ayoyi da hadisai akan taimakon addini da dukiya sai na Usman ya miƙe ya ce ya Rasulullah na baiwa musulunci raƙumi ɗari ko abin hawa ɗari da linzamin shi da abin da ko da zai bar ma gida da kayan yaki na baiwa Allah fi sabilillah yanzu an samu ko da ɗari da kayan aiki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi ya dawo step na biyu ya ƙara yawon hankalin mutane su furta dukiya su ma Allah aiki sai na wasu ya ce na ƙara ɗari da duk abin da ake bukata maza Allah ya ƙara cewa a da fi sabilillah bayan ya hau step na uku sai na wasu ya ce na ƙara ɗari maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji dani abin ya burge shi ya na yadda Usman addu'a mashhuriya ya ce Allah magafin li Usmana ma kaddama wa ma akhara wa ma afarra wa ma a'lana wa ma kana wa ma fakarin ila yawon kiyama annabi ya ce ya Allah gafarta masa yadda Usman duk laifin da ya gabatar Allah ka gafarta mai laifin da ya jinkirta Allah ka gafarta mai laifin da ya haɓoye Allah ka gafarta mai laifin da ya bayyane Allah ka gafarta mai laifin da ya yiwu, Allah ka gafarta mai laifin da zai iya yiwuwa har a tashi a kiyama ya Allah ka gafarta sai na Usman ya ji daɗi an karfata shi ya ce kai a koma gida in aka je gida kar a kirga zinari kar a kirga a tafi da daga kai a karo zinari a kawo ma'annari aka je aka dinji karo zinari ɗanyen zinari duk abin da annabi yake bukata a ranar sai sayyidina Usman yace an gama ya Rasulullah da annabi ya kalli gabas da yamma kudu da arewa yarsa me zai ke, yace ma barra Usman ma fa'ala ba da yau manzo ya ce daga yau duk laifin da sayyidina Usman yayi ba zai fitar da shi ba za a karu lafiya musulmi ba kujin da suke ya yi. za ka sha mamaki duk inda aikin addini ya zo sai kai kara gefe mutane abin da ba su gane ba haka ce a taimaki addini zai tsoka an taimaki mai addini duk wanda ya ce ku zo ku gina masallaci ta yi ko da ya ce ku gina masallacin nan shekarar shi arba'in a duniya ku kaddara shi zai yi limanci shi zai ci moriyar masallacin wutanci ya ƙara shekara na ashirin zai tafi kuma zai tafi ba masallacin sai shekara ɗari kuma duk abin da za ka bayar a yau kana jin ta taimaki addini idan ba ka ba addini ba a yau nan gaba wannan kudin da yauce wuce kudin break ba ai mun sha faɗa makabatar dambo dubu biyu aka sai ta dubu biyu aka sai ta a lokacin da aka sai makabatar dambo kuɗi ce yanzu dubu biyu zai sai fili ma'ana yanzu dubu biyu ya wuce kudin break ya zo bulbule ne to a yau in haka ce ka ba Allah ka ba Allah miliyan biyu ka ga kai kokari in Allah ya rayuwar ka nan gaba kudin break za ka ba dan kadan fura Allah ba ku sha mamaki kudin lalacewa suke amma addinin yana shi yasa alaramma in za ka shiga alkur'ani din da Allah zai magana jihadi kafin ya magana ciki sai ya magana ruki lalubo mana لا يستوي القائمون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم نعم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائمين درجة نعم وكلا وعد الله الحسنى نعم وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا نعم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض نعم والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم شيء حتى يهاجروا نعم وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق نعم والله بما تعملون بصير. أرام كيف انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون yanzu Allah ya kawo mana ayoyi akalla guda uku wa illa suna nan barkati a Qur'ani saboda lokaci duk inda Allah ya magana jihadi shine a gaba saboda Allah ya tsara duniya jihadi ba zai tabbata ba sai da dukiya shi yasa da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaye tare da shi akwai masu ba yadda za a yi da'awa wallahi da talauci ba yadda zai addini ya cigaba da talauci da haka masu kuɗi addinin nan na ne mai kudi zuba kudi mai ilimi ba da ilimi mai ƙarfi ba da ƙarfi mai lokaci ba da lokaci An boko yi amfani da ilimin ka na boko amma yanzu an waye gari duk mai kudin da ya ya gina masallaci to kuma duk suna tattaro a tare a kan shi idan malami ne suna tattaro a tare a kan shi ba haka ake addini ba shi sa mazala sallallahu alaihi wasallam da aka farkar da ko sahabbai daga makka suka yi hijira ba su koma suka iso madina dukiya ta fara amfani ga gona yake ya fara aiki mazala sallallahu alaihi wa sallam da yazo tagowa shi wannan yana cewa annabi ka sauka gidana wannan yana cewa sauka gidana sai annabi ya ce ku bar taguwar nan ba ha fa innaha ma'mura ku rabu da ita tana amsan umarni ne daga wurin Allah taguwar nan tana ta tafiya ba ta tsaya ko ina ba sai da ta je wata makabarta kuma makabartar yahudawa sai ta faɗi ta tsuguna a wurin sai annabi ya ce to kun ga inda ta tsaya din nan nan Allah yake so a gina mishi masallaci yanzu masallaci za yi to kuma fili na yahudawa ne ba na musulmai ba duk duniya wajen ne mai yahudawa kuɗi kuma makabarta ce ta iyaye da kakanni yanzu ya abin yi suka ta ba matsala kudi kuɗi Allah yana son masallaci kuma inda yake so a yi masallacin sai da kuɗi manzala yake zai a zai sai na wata ce ba matsala sima makabartar kudin tsiya ma'ana ko nawa ne a yi mata kuɗi suka kallo kuɗi sai abubakar ya karkace biyar za ka gina ma nan masallaci ko kaddara annabi ya zo Allah yana sa a yi masallaci duk talakawa ne suka kewaye manzan Allah masallacin zai gina to dan mene ne za a bar addini ne zo kai ma ku ne kun zo karatu ku hau sama ku daina zama a kasa suna nan da jifa-jifai da tsika-tsikan motoci ku haro sama ku zama kusa da masu da'awa hakan ma da kuka yi kun kyauta Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi akwai haƙƙi a tare da ku amma kan ku bar addini ana mishi bara yanzu da ya kun ko yana gida kai shi kila gida ya kai miliyan biyar ko goma ko ashirin ko talatin kila gidan ya kai miliyan ashirin ko talatin ko arba'in kuma ni da kai da shi da su da mu mun kai mu hamsin amma kuma mun kasa mu taru mu gina ma Allah gidan duk miliyan goma amma kowa yi kai shi na hamsin talatin arba'in hamsin to wani ba haka ake addini da haka idan ka bi ayoyin din da Allah ya ce a yi jihadi sai ya fara magana kawo zuciya, ba ta farko a da ramma لا يستوي القائمون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الله تعالى لا يستوي القائمون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم متى نبي بابا بغادية ما تسمع أجل أبا mutum ne kawai an tashi harkar addini ya kwanciya shi a gida bai fito ba ba shi da wani uzuri Allah ya ce ba zai taɓa yin daidai da waɗanda suka fita jihadi ba sai ce bi amwalihim da mene dukiyar su sai zai ce mene ba an kuɗi da kawunan yanzu mu duk wannan aikin da muke muna yi da kawunan ba mu da kuɗi to kai ne kuɗi kawo ni ma an kawo wallahi yana da wani aboki a kebi lokacin da na samu admission zan tafi madina sunan shi alhaji yusuf dan kaura sai ya zo muna wasa muna barkwanci na ce alhaji yusuf ya ce Ka kaga addini nan ya ce eh, na ce wallahi da gaske zai ya ce yanzu ba ne mai abin yi ya ce na ce mai kaga na samu admission zan tafi madina zan je nemo ilimi kai kuma fita je ka nemo kuɗi ni je nemo ilimi kai kuma ka nemo kuɗi idan na dawo kai ta tara kuɗi ni kuma na samo karatu sai mu haɗu sai mu gina addini ya ce mana haka zai insha Allah na fita na buga na buga na gama digiri na gama master ina dawowa sai na je ina zuwa sai daga yana buga wani ladies ya ke tashi na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan saura ba tashin addini da ta kan ma cikin ma da rabar da lafiyayye yanzu ya ma gagara na ce ba za a ne da kai wani an shawin abin da ke so in nuna muku jama'a musulmi ya zo wannan wurin da muke zaune surutu ya gina shi me ya gina shi dukiya za ka kuma da dukiya wallahi ina jin lokacin da muke wannan ginin da muke ciki aka zo ana fulasta wani ya zo da ba injiniya ne da shi kirke kuma na haka ake danka siminti a nan kafin zo siminti yake ce na so ne talaucin yanzu wa yake yanzu inda mun ki a wancan lokacin simintin sauka ya koga bai yi yanzu da aka aka kare an wuce wurin ko ba wuce ba ba ka yi ciki kuma za ku yi ku yi ta gaske sai Allah ya ce fabban Allah فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة نعم وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائلين أجرا عظيما الله يا تميمي تفضل الله وفضل الله الله يا بيبيتا الله يا بيبيتا ما تبعد ملكيا الله يا بيبيتا وما تجاهدي الله يا بيبيتا Daga jama'a duk wanda Allah ya bashi dama za a gina addini zo a gina shi. Wata sai labari. ina ba su misali da alwuda-wuda alwuda-wuda ba ture ne yake fere ya fara gina ta yau shekara ta ɗari da goma sha shida ana cin moriyarta idan kuka gina masallaci kuka gina makaranta kuka gina tsanta ta addini ba ku san iya shekarun da za a ci moriyar gurin da kan aka zo aikin addini a haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfe a gina addini to ayoyin da suke magana akan jami'i suna da yawa jama'a musulmi amma malam ibrahim yana tsada mun lokaci ne da aka za mu tsaya wannan ayar za mu amana da Allah ya sa gobe muna da wato fashi za mu ɗora a kai to amma su fa kana so ka more ma tafsiri in aka yi karatu a yi aiki da aka gobe duk wanda zai zo ya zo da kayan aiki ya zo da kayan aiki a to dakin miliyan shida ne miliyan shida wanda Allah ya ga dama ya bashi ranar zai iya bayarwa kuma kan ka an yi dakitin an kama an gane an kare ba kenan ba kare ba ba amma an an yi dakitin mai zai tsorawa kuma zai ina fata an gane to amma dai walakin na ta tasajuna na ma mai gaggawa step by step step by step mu gama wannan in muka same shi bayan an nufa sai mu daura wanda kuma da zai jima gidan rezo aiki ne dai ga shi mu ambata in mun gama wannan ba ba karewa ba muna da asibiti in mun kara asibiti ba karewa muna da fire service in mun kara fire service ba karewa ba aiki ba muna da gidaje hamsin na marayu kuma ka makarantar da za ta yi tafiya ne har sai na kai university ba tsayawa za a yi ba za ka wata wata tawaga ce ta alkhairi kai kokari ka shigo a tafi da idan ka yi shiga a tafi in ma baka shiga ba ba za a tsaya ba sai Allah ya saka hasken shi Allah ka cika mana haske duk wanda ya taɓa bada gudunmawa Allah ka biya shi na aljanna akwai account da muke da shi na wannan aikin alkhairi Jaiz Bank ne da haka wanda Allah ya bayar dama zai iya sa ko nawa Allah ya sauƙaƙa mai double zero double one one seven a ah, double zero double one twenty one seven one three double zero double one 201713 Janet Bank Al-Islam Foundation for Social Development Allah ta'ala ka ba mu dukiyar da za mu taimaki jini. ka daura ma kan abin da kake so kai da shi ka gafarta mana zurban mu ka sa duka biyan aljanna ne wa subhanaka allahumma wa bihamdika gida an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka fara alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin